Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. wasikar apc don zaɓar ahmad lamana matsayin shugaban masu rinjaye ba ta samu nasara ba majalisar dattawa inda sanata indumi da ke ajin sabuwar pdp da suka dawo apc ya samu nasara a wakilai kuma saura kaɗan su yi dambe kan irin wannan zaben inda kakaki dogara ya dage zaman zuwa watan gobe sakataren apc mai malabu ne ya so 'yan majalisar su yi wa jam'iyyar mu baya shine abin da yanzu jam'iyyar take jira daga gare su ba wanda zai fito dan jam'iyyar apc ya yi wa jam'iyyar nan terere kotun shari'a a kano ta yanke wa abdul inyas hukuncin kisa kan laifin batunci ga nayi muhammadu 'yan tijjaniya irin su sayyid alkasim wuri sun ce irin su abdul inyas san ba jama'ar su bane duk wanda ya ji magana mara daɗi inda dai kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya san ba daga shehu ibrahim bane ba daga almajirin shehu bane dukkanin shugabannin duniya na dariƙa da aka faɗi wannan abin sun yi allah waddai kuma sun la'anci wa'annan mutane mu ba kayan mu bane kuma ba su tare da mu yayin da gwamnatin borno ta ta nada shugabar makarantar chibok a matsayin kwamishinar ilimi hukumar zaɓe ta ce shugabanta farfesa jega zai ajiye aiki ranar talata mai zuwa nasira da malika kamerar amurka daga abuja najeriya The voice of America. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Ga dai Mahmud. masu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci na shirin mu tattauna shirin mu tattauna dai shiri ne da muryar amurka ta bullo da shi ko take gabatar da shi a mako-mako inda ake tabo ko kuma ake gayyato mutane a bangarori daban-daban a kuma fito da wani al'amari da yake da alfanu ko kuma ke ciwo mutane to a kwarya ta fuskar zamantakewa ne ko siyasa ko tattalin arziki da sauran al'amura na rayuwarsu a wannan shirin na wannan makon yau za mu tattauna ne akan sha'anin zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata gwamnati ko gwamnatoci su taka da 'yan ƙasa su taka da kuma ƙungiyoyi ma da suke aikace-aikace daban-daban sannan me ya kamata a yi bayan an wanzar da zaman lafiya din tunda in aka samu rashin zaman lafiya ko tarzoma ko wani abu hasara tana biyu baya don haka me ya kamata a yi na gudunmawa wajen farfado da ko mayar da wannan asara din misali ta fuska tattalin arziki ne ko kuma sha'anin ilimi ne da sauran abubuwa a yau za mu tattauna wannan batu da alhaji abati bako mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun musamman da suka shafi siyasa ta cikin gida da waje abin da ya sa muka shigo da alhaji abati bako shine idan aka yi maganar siyasa ko tsaro suna tafiya hannun riga da tsaro da siyasa dan juma ne da dan jimai don haka zai mana fashin baki akan al'amuran da suke na siyasa ne kuma suke da nasaba da tsaro sannan tunda batun tsaron da muke yi ka cokan mun gayyato kaftin abdullahi adamu a bakoji adamu mai ritaya marabus kenan kaftin eh, ya kasance a rundunar sojojin najeriya a nan ya aiki kuma yana ɗaya daga cikin dakarun sojoji da najeriya ta tura a tsakanin shekarar 1996 da 8 zuwa ƙasashen liberia da sirilon inda aka fafata kuma inda najeriya ta jagoranci kungiyar nan ta ecomoc kuma ta yi nasara aka wanzar da zaman lafiya sannan sai barista huwaila ibrahim ita lauya ce kuma mai gwagwarmayar 'yancin dan adam musamman mata sannan kuma tana takan yin tsokaci akan al'amura da suka shafi ci gaban al'umma a fannoni daban-daban kuma tana ma zuwa kotu ta kare su daga nan sai malam muhammad mustapha na kungiyar democratic action group wata kungiya ce mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a nigeria kuma tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan matasa da ma al'ummar ƙasa game da salo da tsari na demokaradiyya yadda ya kamata a yi shi da kuma yadda ya kamata a tafiyar da shugabanci ƙarƙashin mulkin demokaradiyya eh, baƙin mu ne muku sallama to tun da magana muke ta tsaro arta kaftin da kai zan fara abdullahi adamu bakuni wai gashi an kafa gwamnati kuma a matakai daban-daban a tarayya da jihohi da ma wasu matakai na ƙananan hukumomi misali majalisu sun zauna na tarayya da na jihohi najeriya ta fuskanci ko tana fuskantar ƙalubalen tsaro a fannoni daban-daban armed robbery ne kidnapping da ake cewa sace mutane da sauran al'amura da suke ci mata tuwo a ƙwarya gwamnatin nan tun da ta zo ta ce ɗaya daga cikin batutuwa gwamnatin tarayyar najeriya kenan ɗaya daga cikin batutuwa da za ta sanya a gaba shine tabbatar da zaman lafiya kawar da sha'anin tarzoma kowa ya samu kwanciyar hankali da lumana domin ƙasa ta ci gaba ga abin da shugaban ƙasa ya ce har ma a 'yan kwanakin nan mun ga ya ziyarci wasu ƙasashe makwabta don a haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe a yi wannan aiki sannan mako ɗaya ko biyu da suka wuce an yi taron ƙungiyar tarayyar afirka a johannesburg can ƙasar afirka ta kudu eh, an yi jawabai kuma babban abin da wannan taro ma ya mai da hankali shine batun tsaro a nahiyar afirka musamman najeriya da sauran ƙasashe makwabtanta to a nan ne ma shi shugaba buhari har ma ya sanar da cewa ya ba da umarni a fidda wasu kuɗaɗe da najeriya ta yadda za ta ba da taimako a kan rundunar nan ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen kamaru da chad da najeriya don a yaƙi sha'anin tarzoma ɗin nan wai a haka da kuma bayanai yanzu kwanan nan ma mun ji cewa shugaban 'yan sanda ya ce amma cire wasu shingaye da akan yi da sunan tsaro a cikin ƙasa a matsayinka na jami'in tsaro ko masani kan harkokin tsaro kana ganin irin waɗannan matakan za su kai ga burin 'yan ƙasa da ma ita gwamnatin na ganin cewa an kawar da sha'anin duk abin da ya shafi tarzoma a kasar nan to uzubillahi shi shaitanir rajim assalamu alaikum uh, masu sauraro uh, kamar yadda shi alhaji mahmud yake bayani shi ne a hakikarin gaskiya kwanaki sati ɗaya ko biyu da suka wuce mun tattauna da wannan gidan rediyo na voice of america musamman kan kuɗi da shi shugaban ƙasa ya ce ya yi approving ko kuma ya ce a yi releasing a fara amfani da shi ga yaƙi da waɗannan ababen da shi muhammadu ya ambato to abinda da nake cewa shine ba zai wuce kusan irin na wancan din ba wannan gwamnati mun samu canji alhamdulillah kuma muna ga cewar lalle abin da muka nema ne muka samu kuma muna sa ran insha Allah zai mana amfani to a da can an fifid da kuɗaɗe da yawa kan harkokin tsaro wadda kuma ba a ga canji ba to a yanzu sai muke ga tunda abu ne sabuwar gwamnati kuma muna sa mata ran adalci muna ga insha Allah zai tasiri sai dai shawarar da nake bayarwa shine idan har ana so ya tasiri su jami'an tsaron wanda ake tsammanin su ne masu kiyaye al'umma to me ya kamata a yi musu sai a ɗauki matakan kyautata musu na farko kenan saboda idan har baka kyautata ma shi mai kare al'umma ba to matsalar shi ne abinda ake tsoron wa'ancan za su aikata shi din watakila sai ya aikata saboda matsaloli misali kamar na cin hanci da robarin da sace-sace hakika a cikin jami'an tsaron mun sani akwai wanda suke irin wa'annan ayyukan cin hanci wannan dama ya zama kamar ruwan dare wanda kowa ya san ana yi tunda akan hanyar ka ta tafiya kai a matsayin ka na ba kowan kowa ba kana gani maybe a tsaye da kai a ce a dan miko hannu ko direban da yake ka daga an miko hannu an dan bashi naira ashirin ko makamancin haka to wancan dama ya zama kamar wani abu da ya zama ruwan dare wanda ma ba a dauke shi kamar wani abu ba to sannan sai shi batun maganar sata din da yake magana ko robarin ko wani abu shi ma hakikanin gaskiya mun sani akwai daga cikin jami'an tsaron wanda suke irin wannan ayyukan an sani kuma ana kama su idan har asirin su ya toni ko makamancin haka to haka abin asirin su ya toni ba haka ba a kama su ba kuma ba a san su suka yi misali so kyautata ma jami'an tsaro shine gaskiya mataki na farko da jagorancin wannan gwamnati ne nake ba su shawara a koyaushe ya kamata su fara dauka saboda misali idan ka biya dan sanda kuɗi mai tsoka to lalle zai maka aiki yadda kake so saboda misali in yanzu baka biyan sa komai kuma shi yana da wasu hanyoyinsa da yake samun kuɗaɗe masu yawa to sai yake ga ai mai ne dan ka kore shi ai yana da wasu harkokinsa dama riga ya san su zai samu kuɗinsa kuma zai biya sa sannan idan kuma kana biyan sa kuɗaɗe da yawa kamar misali yanzu waɗanda suke aiki a CVN da irin su eh, NNDC irin dai commissions nan manya-manya da ake samun kuɗaɗe masu yawa in ka lura waɗannan mutanen da ba sa fashin zuwa wajen aiki sabanin wasu ministries din me ya kawo haka kowa ya san cewa saboda ana biyan su kudade masu yawa duk haƙoƙinsu da ya kamata ana biyan su saboda haka za su yi aiki mai kyau ba fashi wallahi in ka ji irin irin waɗannan ministries din ko organizations din za ka samu ko absent ba a yi kowa ya san haka saboda haka kaga me ya kawo wannan shine saboda ana biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata The voice of America. Haka fa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne ambasada Umar Faruk Kawoji, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabinsa. inda yau zai daɗa jaddada magana kan Fulani da manoma da sauran batutuwa. Da kuma Fasto Musa Muhammad, wanda shi ma zai gabatar da kashi na ƙarshe na jawabinsa ga ambasada Kawoji. Kamin zama wani shugaban ƙasa, idan ba ku sani ba ku sani, Janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasanmu na yau, shugaban ƙungiyoyin Fulani ne na Afirka baki ɗaya. Akwai ƙungiyar da ake kira APES, headquarter ɗinta na Faso yake. Sauran ƙasashen Afirka sun haɗu a can suna haɗu a can kowa da yaushe ana shawarwari abin da zai kare fulani da taimaka musu ga wannan ƙungiyar ta affairs general muhammadu buhari shine shugabanta a nan najeriya kuma a cikin affairs din an ɗaya wata ya ƙungiya an samu ta correct confederation of african traditional council wato ƙungiyar tafiyar da eh, makiyayan afirka nan ma shine shugaba na tabbatar da cewa kurin aza ku amince da ni idan sauran mutanen afirka ba su yarda da cewa mai girma janar muhammadu buhari yana da kulawa game da al'amuran da suka shafi fulani makiyaya a afirka ba da ba za a ci gaba da sashi shugaban waɗannan ƙungiyoyi ba to yau gashi allah ya muna arziki mu fulani makiyaya shi wannan mutum wanda yake shugaba ne na fulani afirka yau ya zama shugaba na fulani najeriya da sauran jama'ar najeriya saboda haka nan ina tabbata muku za a sami duk taimakon da ake bukata. amma kamin buhari ya shigo ya ce zai taimaka mana ni dan uwanku da nike tare da ku shekara da shekaru ina shugabancin yatti allah ta kasa ina kara jaddada muku game da zaman lafiya ku na san su duka gaba ɗaya na san matsalolin fulani a da matsalolin fulani su ne rikici tsakanin fulani da manoma ita ce kawai tsakanin su shekara da shekaru wannan rikici kowa shine ya sani shi yasa kowa tashi magana yau ya ce manoma da fulani a to yau eh, wasar ta sake kamar yadda jama'a suka sani irin abubuwan da suke faruwa a filato na sanawa binuwai taraba katsina kaduna har zamfara ba manoma ne da makiyaya ba makiyaya ne da masu bukatar amshi dukiyarsu sha'anin rikicin noma ba mai yawa ne ba sai dai kurum can ba za a rasa ba kamar yadda suka gadi zama tare a binuwai da tibi da fulani yan uwa ne abin kunya su ne suka fi kowa samun tashe-tashen hankali a irin yadda tarihi yake nunawa kuma a irin yadda muke ta tafiya da tibi wani lokaci in mun hadu babu wani alamar cewa tibi za su tsangwami fulani fulani kuma ko za su tsangwami tubi har su yi fada har a yi kashe-kashe ba yi tsaton haka nan ba amma sai gashi suna yi yan wannan nawa tv su yi haƙuri su samu dai su zauna lafiya wanda yake bukatar wani abu a fulani yana iya zuwa ya saya sai kuma fulani zani tibi baya da wani abu fata yi noma da kai da kawa yan hilayen na nasu da suke noma da Allah da annabi su kiyaye musu da su ina kira da yan uwana fulani daga wannan shekarar da muka shigo saboda Allah da annabi da filatanci da fulaku don Allah da annabi saboda Allah da annabi fulani saboda fulaku a daina duk wani rikici tsakanin tibi da sauran kabilu a daina wani rikici tsakanin su sauran mutane ma haka ne wanda duk aka ce ka zo mu zauna an ce zo mu yi fada amma dai haƙuri ne maganin komai ba wai wajen fulani kawai ba gaba daya yana roƙon jama'ar ga najeriya mu ba da haɗin kanmu ga wannan sabuwar gwamnati cikakken haɗin kai saboda a samu da gwamnatin ta yi zaɓen waɗanda za su taimaka mata su ga aikace aikacinta. shi ma fasto musa ya ƙare jawabin nasa ne da shawarar a natsu a ci ribar zama tare da kuma kulawar gwamnati. mu wa'anda muke kawo faɗaka da ga 'yan uwa a Najeriya za mu ci gaba da kawo faɗaka. Za mu ci gaba da kawo faɗaka. Yanda Ubangiji sai sa mu ta samu salama. Wa'azin fastoci ya canza. Wa'azin malamai ya canza. Komi a yi shi na gaskiya, tsantsan gaskiya, a faɗi gaskiya, komi ɗacinta Haka musulunci. Malaman musulunci dole su farka. Su tashi gaskiya a tsaya a yi wa'azin gaskiya. A sai da imanin gaskiya. Wannan fastoci su ma ya kamata su kawar da bakunansu daga mugun wa'azi kada a kawo rudu a cikin addinai sai a yaudare ka da addini a cuci wani dan uwanka da kake zama tare da shi mugun wa'azi ba zai taimaka ba wa'azin kishi da kabilanci ba zai taimaka ba wa'azin bangaranci wa'azi ya sauya a koma wa'azin adalci a faɗi abin da ubangiji ya ce addini in ka yi kurmu kishi baka isa ba duk rikicin da ake ƙasar mu Najeriya wace ƙasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi saranda suka ce a'a mu mun koma musulmi ko ko a'a dukkan mu mun koma kirista to dan haka kalubale ne daga gare ku sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙin jama'a a nashi bangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan mulkin nan za a yi shi da sauran al'umma yan pdp tare da su za a yi ba wannan wancan ai ba za a yi da yan pdp ba a cikin mpdp da yan cikin apc ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma begen marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau dole ne yan adawa in sun ka tashi su ku yi adawa eh, in kun ka ga abu ku yi challenging shugaban kasa ku yi challenges janar abu za ka faɗi ba ka yi ba domin wannan zai ƙara taimakon janar sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba a shi ba. Eh, da ƙarshe ina so in sake kira da janar. Janar yadda Ubangiji ya taimake ka ya baka ta goma shi da farin jini dole ne ka sa ido. Duk shugaban da ya ware wani abu ya ce ga gashi nashi ne ba ya zama shugaba. Itango tana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata. duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba ba ne shugaba bai da nasa shi mai komi da komi to kuma in ya ware ya ce wannan nashi ne to ai shugabanci ya fara lalacewa domin zai fara lura da nashi ne amma in komi yana nan a matsayin naka na ƙasa komi naka baka ware wani sashe ba so haka yake ko a gefen al'umma in ka ware wata al'umma wannan ita naka ce mulkin ka ya fara samun tangaɗi kama ana mulhu ne in an ka zare dutsi ɗaya sai ka ga tukunya ta bungule to haka mulki yake duk shugaban da ya ware wani gefe ya fara tara kuɗi yana bude akan ana tara mashi kuɗi a matsayin nasa a matsayin nasa ana tura masa to mulki ya lalace tun ranar da aka bude wannan akan haka shugaban da dukkan abun da ka sani ya keɓe ya ce wannan shine nashi shugaba komi da komi nasa ne yau duk abun da yake Najeriya da mutanen Najeriya yau suna a matsayin mallakar shugaba Buhari. Kuma baraka da take tashi tsakanin Fulani da manoma dukkansu 'yan ƙasa ne. Dole kowa ya san darajar ɗan uwansa. Kowa ya san darajar dukiyar ɗan uwansa. Manomi bai da wani abu fiye da gonarsa. Idan Fulani ya zo ya canye ya za a yi manomi ya samu salama. Idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an ajiye shi saboda fulani ne sai mun ka sassa da dazuzzukan da su ko fulani ina za su zama ina fatan alheri akan abin da kun ka bada aron kunnun kuka saurara da fatan ubangiji zai sa ku yi aiki da shi The of America Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.